wani yankin siyafi kowa God bless you, God bless you. Now you see, God bless you. How are you afraid? Guys, come now. Hello? Hello? Hello? Hi. Network never. Network, ne this is the S. Hello? This is the network. Hello, Dad. How are you? Halima. How are you? Halima. Zo mana. Well done, Dad. Ah, malam, baki muka oh, Malam. Mon, how are you? I'm fine. How did you see? Malam. Mon. Lado ne fa? Ya dai ban kai hazu ina da kalan tukuna. Lado. Yes, kai. Aje da kan nan. Lado. Ka je ka samu Su'adu. Ah. Yana can suna zaune shi da mai jere. ka ce ba ka glass dina da da wata takarda ka ɗebo mu yi sauri ka da ka zo karɓa halawa Allah mun gode maka da ya da mana da lado lafiya ka ga lado ya sha lado he is coming now Allah ba da ne na karɓa ka lado ba Allah kai tauri ya wuni jimu jimu mu dai abinda za mu yi mu gode wa Allah da ya san shi lafiya ya dawo da shi lafiya ba a je an yi farfesu da shi ba mun gode Allah 叫。 Hello, Oga? Kana ina? Ah, kana gidan gonan ne? Ok. Ga nan zuwa insha Allah. Lado. Lado. Lado. To. Mala. Tun da zaka lafiya kome bai wato ba ba za ka gani ba. Wallahi kuwa Bahaushe ya ce in ka dade ka ga da dan. Gashi muna gani kuwa. <laughs> To dai mun gode wa Allah. na yi ciki yau kamar ba gobe. Alhamdulillah. To, Allah mun gode ba.